انا كذلك نجزي المحسنين Hakika irin wannan sakamako da muka saka muku da shi, haka muke saka wa masu kyautata ayyukansu.